so cikin wani bidiyo za mu tattauna kan yadda za ka magance matsalar current a akan wayanka na android call ended wani problem ne wanda ya kan tasowa ko kuma ya kan faru a wannan lokuta musamman ga wanda ya kasance suna aiki da wayoyi kamar layin su samsung iphone da ire-iren wayannan manyan wayoyin ba ma wayannan ba dukan wani waya wanda ya kai ba wani 8 9 10 har zuwa sama ya kasance sun taɓa fuskantar irin wannan problem din daga cikin problem din abin da yake haifar da wannan call ended din na waya ya kasance network da kake browsing da shi akan wayanka 4G ne ko kuma 5G Kasancewar network na 4G ko 5G ba sa ba da damar da mutum zai kira kawai suna ba da damar da mutum zai browsing ne saboda haka idan wayanka kasance na kan network na 4G ko 5G so ba za ka taba samun damar da za ka kira ba sai dai in a kira ka wanda shine in ka kira number mutum za ka ga sama call ended kamar yadda za mu gani a nan wajen wanda idan mun kira number direct za mu ga ta samu na call ended misali a nan ga wannan number so misali wannan number na kira ta direct zamu ga cewa ta rubuta mana call ended wanda yanda zamu solving din wannan problem din shine zamu je mu kan setting na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen bayan mun bude setin na wayan mu ya danganta da irin wayan da kake aiki da ita wannan waya muna aiki da waya samsung ne saboda haka za ku ga tsari ko jaddawali yana ya sha bamban da wayan da kake aiki da ita kowanne waya ne dai abin da zaka fara dubawa shine zaka duba connection kamar yadda yake a nan wajen an ka taba connection ka ga tsarika sun bayyana wanda suke karkashin wannan connection din zamu ga akwai wifi akwai bluetooth akwai nfc e sannan daga nan zamu ga akwai mobile network wanda zamu taɓa mobile network wanda shine zai ba mu damar da zamu ga tsari da yake karkashin wannan mobile network daga nan za mu ga akwai tsarika guda hudu wanda tsari na farko ya kasance network mode sim 1 wato kaman irin tsarin da nake karkashin sa na network wajen yin browsing shine mu ga akwai 3G/2G auto connected so na network na biyu kuma kamar da muke gani a nan za mu ga cewa LTE only ne wanda wannan LTE only din shine ke nuna mana cewa wayar mu tana kan tsarin 4G lite ne ko 5G lite a domin haka ba za mu samu damar da za mu kira ba sai dai a kira mu akan wani waya inda ba mu canza wannan tsarin ba so tsarin ya danganta za mu iya canjawa mu mai da shi 2G ko 3G ko kuma mai da shi 2G slash wato 3g slash 2g ko kuma mai da shi lte slash 3g slash 2g auto connected wanda wannan shine wayoyi sukan kasance da shi idan ya kasance wayanka tana wannan LTE din so ba za ka taba samun damar da za ka kira ba kamar yadda muka ambata so za ka mai da shi kamar yadda muka mayar slash 3 g ko 2G wannan shine zai baka damar da za ka yi browsing da 4G sannan ka amshi kira da 3G ko 2G ba tare da problem ba so wannan shine hanyar da zaka bi wajen solving na wannan case idan wayan ka ya kasance yana nuna ma call ended a kan wayan naka kenan ko kuma in ka tashi kiran mutane so wannan ina fatan wannan bidiyo zama wato mafita ga wanda ya kasance suna fuskantar irin wannan problem na call ended a nan kuma zamu dakata idan akwai abin da ba a fahimta ba akan iya tambayar mu a wajen comment ko kuma a shafin mu na arewa a facebook so sai mu haɗa wannan tutorial insha Allah kasance da arewa a kowane lokaci